الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi sha shida ga watan rabi'u lissani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya makon da ya gabata mun cike da ƙarshen aya ta arba'in daidai cikin wannan sura mai albarka suratul mursalat da haka yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da ɗaya kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin surar zamu tashi fadin Allah innal muttaqina fi zilalin wa uyun ne Allah yake إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Allah ya ce innal muttaqina lalle bayi masu takawa fi zilalin suna cikin inuwoyi mala ya ce takafufi ashjarin suna cikin duhuwa ta bishiyoyi iz la shamsa yuzillu min har min harriha domin asali ma ita aljanna babu rana ballantana a ce za a shiga inuwa daga zafinta da ka in kaji an ce yan aljanna suna cikin inuwa ana nufin suna cikin duhuwa ta bishiyoyi ba wai suna cikin inuwa wacce take kare su daga rana ba yau ai a cikin aljanna babu rana an gane ko wannan shine ma'ana to sannan wannan ayar tana nuna mana kyakkyawan sakamako na masu tsoron Allah domin an ce innal muttaqina lallai masu takawa lallai masu tsoron Allah lallai masu bin umarnin Allah cikin abin da ya umarni da kuma gujewa hane-hanensa cikin abin da ya hana daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi silikin inda malikin muqtadir innal muttaqina lalle bayi masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna wa naharin da mare mari na ruwa fi maka sirikin a wajen zama na dindindin na dahir inda malikin muqtadir a wajen sarki mai cikakken iko shine Allah a wata ayar innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إن المتقين للي باي masu ستكوا fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyunin da idaniya na ruwa akhirina ma atahum rabbuhum suna masu karɓar abin da ubangijinsu ya ba su da hannu biyu na sakamako wa waqahum azab rabbuhum azabal jahim domin ubangijinsu ya tsare su daga azabar wutar jahannama a wata ayar inna lil na mafaza hada'iqa wa anaba wa kawa'iba ataraba wa ka'san dihaqa ma'ana dai duk waɗannan ayoyi da ire-iren su wanda suna da tarin yawa a ƙur'ani suna nuna makoma ta mai tsoron Allah makoma wannan wanda ya bi umarni kuma ya guje wa hani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa waliman kafa makama rabbihi jannata ga dukkan wanda ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa ya yi abubuwan da suka dace na umarni ya guje wa abin da aka hane shi na hane-hane to yana da aljannatai guda biyu suna nan suna jiransa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a wata ayar innal innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afa naj'alu al-muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun kuma Allah madaukakin sarki yace wa man fa amma man khafa fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ma'ana dai ayoyin ire-iren su inda ai ta zakulo sa cikin alqur'ani suna suna da yawa suna nuna da mahimmancin tsoron Allah mahimmancin takawa mahimmancin kiyaye dokokin Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa khshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi sha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzal sa'ati shay'un azim ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad taqwa taqwa taqwa da aka tsoron Allah abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci shine kashin bayan tafiya na guzuri zuwa ga zaskar ubangiji mai girma da buwaya a gobe kiyama ibn kasir yace ya qulu ta'ala musbiran an ibadihi almuttaqin Allah madaukakin sarki yana bada labari ne game da bayansa masu takawa allazina abaduhu bi ada'il wajibat waɗanda suka bauta masa ta hanyar bayar da ayyuka na wajibi da ya tsora musu wa tarkil muharramat da kuma barin abubuwa na haram da ya hane su annahum yawmal qiyamati yakununa fi jannatin wa uyunin cewa su a ranar gobe kiyama za su kasance cikin lambuna da kuma idaniya na ruwa ai bi khilafi ma ulaika al-ashqiya fihi min dhillil mahmuni sabanin abin da su hasararru tababbu yan wuta suke ciki na inuwar da Allah madaukakin sarki yace inuwar da ba ta karewa daga zafi la zalilin wala yubni min al-lahab wa zillin min ya la baridin wala karim to amma su sayan aljanna wa nudkhilhum zillan zalila wa daniyatan alaihim zilaluha an gane ko fi zilalin wa uyun yan aljanna suna cikin inuwa inuwar da babu hankaki inuwar da babu nan kaga inuwa can kaga zafi nan kaga inuwa nan kaga zafi wannan ita ce inuwa zillan zalila inuwa wadatacciya ta kai ta ko ina da ina to amma waɗancan kuwa kishiyar haka saɓanin haka sannan kamar yadda muka faɗa idan ka ji an ce inuwa baya nuna cewa akwai rana domin asali aljanna babu rana yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanayin aljanna yanayi ne iri guda yanayi irin na lokacin hantsi gari ya waye haske ya game ko ina ana gani rana kuma bata fito ba ballantana a ji zafi a irin wannan daidaitaccen yanayi Allah zai tsayar da aljanna ba gaba ba baya ba maganar sanyi na ka buƙaci rigar sanyi ko hular sanyi ba maganar hazo na ka toshe hanci ba maganar tsananin zafi na ka buƙaci abin fifita mafici ko makamancin haka yanayi daidaitacce mani'inci ubangiji madaukakin sarki ya ce wa uyunin da mare-mari na ruwa mala ta bi tabi'atun min mai abubuwan da ke bibiyowa na ruwa babu yankewa wa fawakiha ga kuma dangin kayan marmari min mimma ya na irin wanda suke sha'awa irin kayan marmarin da kake sha'awa irinsa za ka samu a gidan aljanna in kai mangwaro ya fi damun ka tarar da mangwaro mangwara a suna mangwaro a gani irin na ido amma mangwara daban da irin mangwaron duniya wa utubihi mutashabiha za ka gan shi kama da na duniya wanda ka sani amma ba ɗaya ba ne sai ka ɗanɗana za ka ji bambancin aikin su ma a jiki ba ɗaya bane mangwaron duniya in bai nuna ba ka ci sai lalata ma ciki ko ma in ya nuna cikin ka bai karɓe shi ya sake ma ciki amma mangwaron lahira ba irin haka bane ba sai dai ana cewa mangwaro dan abin da ka sani ne a gaya ma ana cewa ayaba wa qalihim mamdud dan abin da ka sani ne a gaya ma amma ba wai dan shine taro da taro ba akwai bambanci kwarai da gaske duk wani abu da ka sani na duniya yana da amfaninsa yana da cutarwa amma duk abin da ka sani na lahira na aljanna amfani kadai ke gare shi baya cutarwa duk wani abinci a duniya komin daɗinsa idan ka ci ka ci zai fitar maka da mai gina jiki kuma ya fitar da dusar da za ka yi tsuguno ka zubar da ita a ba haya amma duk wani abu da ka sani na aljanna in an ci shi ba da dusa dukkaninsa jiki yake bi yan aljanna ba sa tsuguno ba sa fitsari ba sa ba haya manzo Allah yan aljanna kawai gumi suke yi da ɗan aljanna ya ci abinci ya koshi in buƙatar ba haya ce ta motsa masa ba ba haya zai ba sai dai kawai wani dan gumi ya dan tsatsafo masa a jiki shikenan ya gare ya ci gaba da rayuwarsa duniya ko da shiga ban ɗaki aka baka ba ya ishe ka aiki ba masanka ya tafi kana neman a kwashe in masu kasan masan suka ga dama su ta sama rana su ki zuwa sun hada ka da aiki to ko wannan kadai ma aka ɗauke ma aljanna ai ya isa ni'ima allanta na abubuwa ne ga sunan bila adadin daka wa fakihatan mimma wa fakihatin mimma yashtahun da wa fawakiha mimma yashtahun da dukkan dangin kayan marmari irin wanda ake sha'awa malamai suka ce ko dai ya zama cewa dangin kayan marmari wanda daman duk dan aljanna yana sha'awarsu daka duk wani abun kayan marmari da ke cikin aljanna dan aljanna zai so waɗansu malaman suka ce a'a da dangin kayan marmari irin wanda kai ɗan aljanna kake so domin ta iya yiwa a samu wani abin na kayan marmari aljanna amma kai bai cika burge ka ba ko a duniya ba ka son sa za ka samu a duniya sha'awoyin mutane sun bambanta wani yana son lemo wani ko bai damu da lemon ba wani ya fi son kankana wani ya fi son ayaba wani ya fi son gwanda wani ya fi son kaza to irin wanda kake so din shi za a baka wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim ubangiji yace duk abin da kuke sha'awa za mu baku duk abin da kuka nema ba a cewa babu a aljanna babu babu a aljanna a nan a duniya duk wadatar ka wani lokaci za ka nemi wani abin babu saboda ba lokacinsa ba ne ba season ɗinsa ba ne ba kakarsa ba ce in mangwaro ya yanke duk kuɗin ka nemi mangwaro sai baka wahala musamman a mu irin na afirka wanda ba mu san adani ba mu kawai yancin dare ɗaya kumburin ciki ne amma duniya ta wayewar da a kowane lokaci ana iya samun komai amma mu abin ba haka bane ba yanzu nan tumaturi wanda kullum muna cikin bukatar sa ta miya amma wani lokaci sai ya yanke a kasuwa kuma ba wani mai wayan da zai adana ya aje dan ma ya samu kuɗi la gwamnatocin mu wala ɗaiɗaikun masu kuɗi saboda tsabar ci baya amma a kasashen da suka ci gaba a kowane lokaci tumaturi baya yankewa in ɗanye kake so akwai in na gwangwani kake so akwai in gari kake so akwai amma mu wani lokaci kana ji kana gani da kuɗin ka baka isa ka samu ɗanyen tumatiri ba babu to a aljanna babu irin wannan matsalar duk abin da ɗan aljanna yake so akwai a duk lokacin da yake so akwai ba wani lokaci da wani abu na aljanna yake yankewa shine walakum fiha ma tad'un sai Allah ce nuzulan min ghafurir rahim wannan kan babban masauki ne sauka gawurtacciya daga mai gafara mai jin kai shine Allah yoyon ko shugaban kasa ne aka ce mai masaukinka ka nemi abu ka rasa in shugaban kasan na gaske ne ko ba haka ba yanzu ko gwamna ne yake da masaukinka ka buƙaci wani abu ka rasa in da gaske ne to ina kuma ga Allah ubangijin talikai a ce shi ne mai masaukinka babu abin da za ka rasa to da ka wannan shine wa hamin mai yasahun malai ke fihi ilamun cikin wannan aya akwai Shilantawa bi annal ma'akala wal mashraba fil janna bi hasabi shahawatihim cewa duk abinci da abin sha a aljanna gwargwadon sha'awar mai cin ne in kana sha'awa a kawo in ba ka sha'awa ba za a kawo ba an gane ko kamar yanzu ne in mutum wadata sai wadata a duniya sai abin da yake so zai ci gwargwadon wadatarsa amma in talaka ne ka taba jin ana tambayar talaka me za a dafa komai ba a dafa ma ya ba komai ya aje ba Ƙila masara kawai ya kawo aka sarfa, sai haƙura da ita in dai ba an samu matar mai dabara ba yau ta canja ta yi mai burabusko gobe ta yi mai dambu jibi ta yi maɗan malele amma dai duk masara ake ci amma ko a gida ka ji matarka tana me za a dafa to ta san ka aje komai a fito in taliya ce akwai in makaroni ne akwai in shinkafar ce akwai ta tuwo akwai ta girkawa akwai in dawake ne akwai ko ba haka ba to wannan zama kenan na ni'ima da jin daɗi irinsa za a yi aljanna abin da ɗan aljanna yake so shi za a kawo masa ba zai yi a yi maka abin da ko ka ci ko ka haƙura ba a wannan ya saba da jin daɗi kuma ya saba da cikin ni'ima da haka babu haka a cikin aljanna malai ce bi khilafin duniya sabanin duniya fa bi hasbi ma yajidu nasu fil aglabi wanda a duniya mutane suna cin abin da suka samu ne wannan shine majoratin mutane a duniya cikar ka mutu abin da ka samu shi kake ci dai ku ne cikin mutanen duniya da suke cin abin da suke so a lokacin da suke so sai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wadata sai kuma waɗanda Allah ya ba wa hali amma in dai aljanna ne duk yan aljanna rayuwarsu haka take ba sa ci sai abin da suke so a lokacin da suke so wa yuqalu lahum kuma dan jin daɗi da ni'ima da girmamawa za a ke ce da su kulu ku ci washrabu ku sha hani'an kuna masu jin daɗi da farin ciki ba irin abincin duniya ba ba irin ci na mara lafiya ba kaga shi mara lafiya yana ci ne dan kai ya mutu ba dan yana jin daɗi ba wani lokaci kai kanka a duniya ko lafiyar kalau bakin ciki da wata damuwa za ta sa sai dai ka danna abincin ba dan kana sha'awarsa ba to amma a aljanna ba haka bane ba kana ci kana jin daɗi kana ci kana jin garɗi in mai garɗi ne ka ji garɗin in mai zaƙi ne ka ji zaƙin babu zancen a na kar a mutu a'a yan aljanna suna ci mala'iku suna daɗa ziga su suna daɗa ba su suna daɗa taya su murna suna ce musu kuci ku more ko ba haka ba ta wani mahaukaci ne kuma almajiri sai zo sauran inda ake sai da abinci da ya ga an zubo maka abinci sai ya zaman suɗi in ya leƙa kwananka ya ga kwanan baka ci da yawa ba sai ya ce ci kuɗinka ne ko ba haka ba amma da ya ga kawo kusancin yawa baka ba shi ba sai wubi ya kwace ya ce haba kai ma ku aika ba ne kaga aljanna yan aljanna suna cin abinci mala'iku suna kai komo a tsakaninsu amma suna ce da su ku ci ladanku ne ku ci cikin ni'ima da kwanciyar hankali ba wanda zai kwace muku naku ne aikinku ya ja muku nagartarku ta ja muku to kaga wannan kamar karfafa gwiwa ne a lokaci guda kana ci ana ka kana ci ana maka hira waɗansu malamai suka ce cikin wannan magana kulu wa sharabu hani'an akwai hira a lokacin da mutum yake cin abinci yana daga cikin cikan ni'ima da jin daɗi in kana cin abinci ya zama kuna ɗan hira ba kai shiru gumba. a'a shi yasa zaka ga mawadata da masu mulki ba sa cin abinci so kadai in dai mutum ba rowarsa ta kai rowa ba duk lokacin da zai ci abinci yakan gayyato mai abokanci, saboda shi abinci ana ci ana hira ya fi daɗi ana ci ana hira ya fi daɗi masu mulki masu wayo daga cikin hanyoyin da suke samun labarai daga bakin mutane a gari dafa musu abinci ciyaman yayi ya yi abinci da yawa a lokaci guda talakawa suna ci sannan yana kamun labaran gari saboda shi talaka sai shekara bai ga jamiya ba wani daga sallah sai sallah to lokacin da ya kalla ya gano jamiya a idansa yana kallo tana kallonsa labari sai ta fitowa to shi kwa damun ya riga ya saba ci ba wani sabon abu da zai zo maka da shi da haka lokacin da gai loma ɗaya kai loma ɗaya yana saka kallonka malam wani me yake faruwa unguwa kaza ne sai ka ji labari wannan masu hikima cikin mawadata da masu hikima cikin masu mulki suna samun labari ta hanyar tattaunawa da mutane in suna cin abinci a lokacin da suka yi musu abinci mai daɗi wanda su ba su saba ci ba da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin irin wannan salo a aljanna ba za a bar ɗan aljanna ya ci abinci shi kaɗai ba ko da aljanna ta kace kai kaɗai ba za a haɗa ka da wani ba amma lokacin da kake cin abincin waya tsufa alaihim wildanun mukalladu waya tsufa alaihim zilmanun lahum to sannan mala'iku kuma suna kai kawo wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad mala'iku su shigo ta nan su shigo ta can suna taya ka ebe kewa ba wai 'yan gidan ba ne mataimakan aiki ne kawai sannan in kana cin abinci kuma su ne maka hira suna gaya maka maganganun da za su rinka kara maka jin daɗin abincin a yayin ci kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu ku ci ku sha kuna masu farin ciki da annashuwa sakamakon abin da kuka kasance kun aikata a rayuwarku ta duniya min ta'ati na ayyukan da'a ga ubangiji Allah ce inna kazalika najzil muhsinin inna mu kazalika irin haka najzil muhsinin muke sakawa masu kyakkyawan aiki ai kama jazainal muttaqina kamar yadda muka saka masu takawa to su bayi iri iri ne aji aji ne ayyukan alheri iri iri ne aji aji ne suna suna ne waɗansu kaji an ce da su muttaqina inna lil muttaqina mafazan hada'iqa wa a'naba waɗansu kuma kaji an ce da su muhsinina an gane ko wa sanajzil muhsinina wallahu yuhibbul muhsinina inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna to kaga waɗansu masu ihsani waɗansu masu takawa to irin yadda za a saka wa masu takawa haka za a saka wa masu ihsani tare da sunan ya bambanta sifofin sun bambanta amma sakamakon iri ɗaya ne an gane ko mai takawa ana nufin wanda ya guje wa haram kuma ya aikata halal mai ihsani wanda ya guje wa haram ya aikata halal kuma ya ƙetara haka ya ɗora da wasu ayyukan alherin bayan haka irin na nafilfili da sauransu ya kai marhalatul ihsan wanda al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ya kai yana bauta wa Allah cikin nutsuwa da tsantseni da taka tsantsan kamar suna kallon juna shi da Allah in sallah ce yake yi ka ganshi tsanake kamar an sa wani dogari ya tsare shi amma ba wanda aka sa ya tsare shi tsoron Allahnsa ne da yadda yake halarto girman ubangiji ya tara hankalinsa waje guda to irin yadda aka sakawa masu takawa haka ake sakawa al tare da cewa malamai suka ce tayu ɗayan su fi ɗayan ta yi masu ihsani su ɗari masu takawa matsayi amma dai bisa ga falalar Allah yadda zai sakawa masu ihsani haka zai sakawa masu takawa domin ya ce inna na Jazil muhsini waɗansu malaman suka ce a'a abin nufi ladan da za a ba masu takawa shi za a ba masu ihsani tare da na masu ihsani zai ɗara amma daga baya ne ake musu ƙari tunda ayoyi sun ce lillazina ahsanul husna wa ziyada kuma sun ce wasa nazidul muhsini su masu ihsani daga baya ne musu kari amma a matakin farko daidai ake ba su da masu takawa sai dai daga baya sai a zo a kara musu waɗansu malaman suka ce a'a ai da muhsinuna da muttaquna din duk abu ɗaya ne kawai salo ne na zance yasa a farko aka kira su muttaqina a ƙarshe aka cika da muhsinina abin nufi dai muhsinuna hum almuttaquna muttaquna hum almuhsinun inna kadhalika najzil muhsinin mu dai irin haka muke saka wa masu ihsani Allah ka samu cikin su da rahamarka wailun yawma idhil lil mukazzibina azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibina ga masu karyatawa da wannan abu da Allah ya faɗa sai Allah ya ce ni كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين Kuwa idan zai hira nuhu, yanka sun yi ra'ayoyin su. Wannan zan yi ma'aikati, ko ce ku lu'u ku ci ko kuma wasa mata uku ji daɗi. Malami ce sai za mu lili wannan kuma magana ce ga kafarai fin duniya a nan duniya tun kan aje lahira. kulu ku ci wata matta'u ku ji daɗi kalilan na ɗan lokaci min zaman na zamani wa gayatuhu ila al-maut kololuwarsa dai shine zuwa ga mutuwa duk abin da zai mutum zai ci a duniya da duk jin daɗin da zai a duniya kafin mutuwa ne in dai bai ba Allah ba da ka ba Allah jin daɗin ka sai ya ɗore har aljanna da ka saba wa Allah jin daɗin ka sai ya kare da lokacin mutuwarka da ka mutu ka gama jin daɗi da ka mutu ka gama cin mai daɗi sauran abin da zai biyo baya kuma azaba ce da wahala da kuma cin abin da babu daɗi cin abin da baya kosarwa kuma baya hana ajiyinwa la yusmin wa la yughni min ju laysa lahum ta'amun illa min darir an gane ko to da haka kamar ubangiji yana wa kafirai gatse ne a duniya idan kun ki ku yi aiki don ku ci abincin lahira in kun yi ku yi imani don ku samu abin horewa da jin daɗi a lahira ba dai manufarku ita ce duniya ba ba dai ƙololuwar abin da kuka yarda da shi shine duniya ba to ku ci ku gama ci a nan ku sha ku gama sha a nan kuma duk abin da za a baka a wannan duniyar menene shi ɗan kaɗan ne domin ita kanta duniyar ma kaɗan ce da haka ubangiji subhanahu wataala ce kulu ku ci wata mata'u ku ji daɗi ƙalilan na ɗan wani lokaci ƙanƙani nan umarni ne na a ci umarni ne na a sha amma mai ɗauke da gatse ba umarni ba ne ba na ba da izini umarni ne mai ɗauke da gatse kamar kai ne ka ce ci ɗin mu gani ba sai ka cin ba kaga wannan umarni ne amma a fakaita da ne gatse a cikinsa ubangiji yana kafure gatse ne in dai burin ku shine ci in dai burin ku shine gwangwajewa da jin daɗi ya sa kuka ki imani to ku cin to ku sha ɗin to ku ji daɗin ƙarshe dai ba za ku mutu ba shi yasa Allah yake la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil kada fantamawar kafirai a duniya ta rinka tsoro daka jin dadi ne kankan. kuma ma'awahum jahannam wa bisal mihad sannan abin da zai biyo baya kuma wutar jahannama ce tir da mashin kuɗi ga dukkan wanda makomarsa ta zamo ita ce wutar jahannama da haka malamai suka ce daidai da faɗin Allah zuk innaka antal azizul karim ɗanɗani yau ba kai kake cewa kai babba bane ba kai kake cewa ka isa ba kaga wannan umarni ne wanda shi ma cikin sa akwai at-tahdid umarni ne amma da gatsi umarni ne ba wai na ana halatta maka shi komai in kaga dama sha komai ba in kaga dama an gane ko to da ka ubangiji ya ce kulu ku ci wata tamatta'u ku gwangwaje ku ji daɗin an gane ko kalilan amma na ɗan lokaci kankani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul qitali والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام an'amu مثوى wallafi. kafirai suna ci suna gwangwajewa suna fantamawa duk abin da suka ga dama su ci ba su da ka'idar a ci kaza kar a ci kaza sai dai in ransu bai so ba ya ci mushe ya ci wanda aka yanka ya ci na gida ya ci na daji kowanne ma ci yake to Allah subhanahu wataala ya ce wa yatamatta'una kuma suna morewa suna jin daɗi morewa da jin daɗi irin ta duniya babu kiyaye dukkan wata ka'ida da Allah zai sa musu ko wata doka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa to in ko mutum ya zama kamar haka bai da bambanci da dabba domin dabba ba ta da ka'idar ci a duk lokacin da ta so ta ci a duk abin da ta ga dama ci ta ci to kaga in mutum ya zama shi ma bai da ka'idar ci bai da ka'idar sha komai ya ci a lokacin da ya so ya ci babu magana akwai wani wata na azumi babu wani magana akan cewa ga abin da ya halatta ko ga abin da bai halatta ba babu maganar cewa a bambance tsakanin mushe da wanda ba mushe ba to ya zama tsakaninsa da dabba babu bambanci sai a suna amma halayyar iri ɗaya ce shine Allah ce kafirai suna ci suna morewa irin yadda ka ga dabba tana ji dabba ta ci komai ta sha komai ta yi jima'i da komai to haka kafiri ya ɗauki rayuwarsa ya ci komai ya sha komai ya yi jima'i da komai a lokacin da ya ga dama babu uwa babu ya babu babba babu yaro ba sarki ba sarka an gane ko ya Allah ce kan naru da aka mako masu za ta zama ita ce wuta a gobe kiyama saboda ba su kiyaye ka'idoji ba ba su bi dokokin ubangiji ba ubangiji madaukakin sarki ce innakum mujrimuna ku sani lalle ku kafirai ne lalle ku masu aikata manyan laifuffuka ne lafazin almujrimun yana zuwa da ma'anar mai aikata laifi mafi girman laifi ko shine kafirci shi yasa wani lokaci qur'ani in yace mujrimuna ko mujrimina yana nufin kafirai yawma nabtishul batshatal kubra inna minal mujrimina muntaqimun ubangiji yace lalle mu za mu kama kafirai kamu mai tsanani إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون lalle waɗanda suke aikata manyan laifuffuka shine daga ciki kafirci zuwa ƙasa sun kasance a duniya su ne wa muminai dariya su ne wa muminai izgili da ba'a ka ganin da sai Allah ya kira su da ajramu ko na amma a wata ayar sai ya kira su da kafirina dan a nuna maka al-ijram kufur wal kufur akbarul ijram kamar yadda Allah yake zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yafkharuna min alladhina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawm al qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bi hisab wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata wannan rana lil mukazzibin ga masu karyatawa da abin da Allah ya faɗa al-imam ibnu kathir yace khitabul lil mukazzibin wannan magana da za a ce kulu wata mata'u ta shafi masu karyatawa bi yawmid din da ranar alkiyama wa amruhum umarnin da aka ba su na kulu wata mata'u amru ta hadidin umarni ne na izgili wa wa'idin umarni ne wanda a cikinsa akwai tsoratarwa da firgitarwa faƙala ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ce kulu wata mata'u ƙalilan ai muddatan ƙalila ƙariba ƙasira ku ci ku sha ba dai duk tsaye ku ci ba ba dai duk ƙololuwar burin ku shine ku gwangwaje a duniya ba to ku sani dai duk abin da za ku yi bai taka kara ya karya ba bai wuce iya gidan duniya ba innakum mujrimun lalle ku kun kasance mujrimai masu aikata manyan laifuffuka ai sun mai sakuna ila nari jahannam sannan a ƙarshe za a tasa su zuwa wutar jahannama Allah ya tsare mu kamar yadda Allah yake numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalib za mu ji yadda su daɗi ɗan ƙanƙani daga ƙarshe kuma mu tasa su zuwa ga azabar wutar jahannama a wata ya ce mata'ud duniya ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ننجن داتين كنكني أجدا دنيا ثم سنندق بايا ثم إلينا مرجعهم سنن أكرشكم ومكوما ستكوموا إذو أقريموا ثم نذيقهم العذاب الشديد سنن متنئنا مسا عذابا متأمنتيا بما كانوا يكفرون ساكمكم كافر سندسكتغن سنا أي كتاب يلا كيف بأي حديث ba'dahu yu'minun wa idza qila lahum irka'u idan aka ce da su su yi sallah la yarka'una ba ka yi kalmar irka'u anan ana nufin su yi sallah to amma sai aka amfani da lafazin ruku'i a madadin lafazin sallar baki daya saboda shi ruku'u yanki ne na sallah akan kira abu da wani yanki nasa an gane ko a madadin a ce sallah sai a ce yi ruku'u a madadin a ce yi sallah sai a ce yi sujada a madadin a ce yi sallah sai a ce yi karatu domin da ruku'u da sujada da karatu duk bangarori ne na ne sallah min babu zikirin juz'i ma'a iradatil kulli babun a kira shashin abu ana nufin dukkaninsa shi yasa da Allah zai ce yahudawa su sallah sai ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u lafazin warka'u ma ai wa sallu ma al musalli da Allah zai ce na na Maryamu ta yi sallah sai ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakin bi ma'ana wa salli ma'al musallin haka yace wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun duk yadda za a karanta musu qur'ani da ayoyin da suke cewa ai sallah a qur'ani ba sa yin sallah la yasjudun bi ma'ana la yusallun wa idza qila lahum irka'u la yarka'un ay wa idza qila lahum sallu la yusallun da ka san matsalar da ta ja musu shiga azaba shine in an ce su sallah ba sa sallah kaga wannan ya nuna cewa wanda baya sallah zai yi ne zai shiga wuta kamar da ayi da yawa sun faɗa haka fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhuluna al wa la yuzlamuna shay'a فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون duk mutumin da baya sallah makomarsa ita ce wuta ko yana yin sallar amma ba irin yadda Allah da manzo suka koyar ba to shi ma ya sani zai shiga wuta an gane ko domin kafirai da kansu za su faɗi wannan lokacin da za a sa su a wuta mala'iku za su tambaye su ma salakakum fi saqar qalu lam naku musalli me ya ja muku za a sa ku a cikin wutar saqara sai ce ba ma sallah da rashin sallah yana jefa mutum a cikin azaba yana kuma sa ya zama sababin sa wuta Allah ya tsare mu wai za qila lahum murka'u in an ce su yi sallah la yarka'una ba sa yin sallar wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyatawa ai bima umiru bihi wa nuhu an masu karyata duk abin da aka umarce su su yi ya zama ba su yi ba kuma suka suka karyata duk abin da aka hane su su yi ya zama sun aikata sai Allah ya ce fa bi hadithin yanzu da wani labari ne ba'dahu bayan wannan qur'anin yu'minuna za su da gaskiya duk mutumin da bai gaskata qur'ani ba kar kai tsammanin akwai wani sako wanda zai zo masa daga Allah ya gaskata domin mafi girman sakon da ya zo daga Allah zuwa ga 'yan adam shine alqur'ani ba wani sako mafi gaskiya mafi fasaha mafi azanci na wahayi da Allah ya saukar a wannan doron duniya sama da qur'ani to in ka mutum bai yarda da qur'ani ba kar ka yi tsammanin zai yarda da wani domin in fasaha ce za ta sa yarda to babu littafin da ya kai qur'ani fasaha in mu'jiza ce za ta sa yarda babu littafin da ya kai qur'ani mu'jiza an gane ku? idan tabbatar da abubuwa ne da faɗar su faru zai sa ya yarda to babu abin da ya kai qur'ani shi yasa Allah ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun a wata ayar fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wani kuma zance bayan Allah da ayoyinsa wanda za su imani da shi abin nufi babu da aka kalmar hadis a nan ana nufin alkur'ani sau da dama akan kira alkur'ani da hadis Allahu nazzala ahsan alhadis kitaban mutashabihan masaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله hadis ana nufin لهم An gane ذلك da haka dai babu wani zance da in baka yadda da ƙur'ani? ba kuma ka yadda da shi domin babu wani zance da yake kama zuciya in ana faɗa in ana isar da sakonsa in ana karantawa mai sauraro wanda ya kai tasirin Alƙur'ani. shi yasa Allah ya ce walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta ay lakana hadha alqur'an jawab al an shafe. da akwai wani abin karatu da daɗin karatunsa zai sa in ana karantawa gawa ta tashi kai magana ko in ana karanta shi ƙasa ta rinka tsatsagewa saboda jin daɗi to da wannan ƙur'anin ne babu wani zance mai daɗi a duniya da ya kai shi لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله da akwai wani abin karatu wanda tasirinsa ya kai in an ɗora wa dutse ya narke saboda daɗi saboda nauyi to da ƙur'ani shine amma ba wani abin karatu ba ma'ana dai ƙur'ani da kake gani an ƙure ta fuskar jin daɗin labari ta fuskar gaskiyar labari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ta fuskar ya faɗa abu ya faru kamar yadda aka faɗa a kusa ko a nesa li kulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamu to amma duk da haka ba su yadda da qur'ani ba tsammanin ka sai ka karanta musu wani abu su yadda ba za su yadda ba da wannan malamai suka ce abin mamaki ga wanda za a zo sallar tahajjudi a gama karatun qur'ani bai kuka ba sai yanzu addu'a ya kama kuka shin wannan imani ne ko rashin imani ko shakka babu rashin imani ne domin in cikar imani ce qur'ani ne ana karanta maka za ka yi kuka domin shine wanda Allah yake in ana karanta shi ai kuka idza tutla alaihim ayatul rahmani karru sujjadan wa bukiya amma duk an gama karatun qur'ani Allah ya ce kaza sifar Allah kaza an yi kaza wuta aljanna duk ba kuka ba sai da aka zo rabbana atina fid dunya hasanatan sai ka fashe da kuka Allah ka ba mu arziki yanzu kukan talauci kake ba kukan imani kake kukan ai sauri a baka ne ba kukan kaji kayan da ba an gane ko da ka masu irin wannan ɗabi'ar su yi ƙoƙari su ga sun canja ta shi in ana karatun alƙur'ani ƙoƙari kake ka ƙaƙaro kukan ko da kukan ya ce zo kuwa maka wannan shine abin da sahabbai suke yi sayyidina umar in ya karanta waccan ayar ta cikin suratu maryam fa khalafa min ba'dihim khal idza tutla alaihim ayatu rahmani kharu sujadan wa bukiya sai ya ƙaƙaro kukan ko yaya ko da kukan ba zai yi na zahiri ba to ai na batini ko kuka na ido na hawaye yaƙi to a yi kukan zuci to wannan shine imani da haka ubangiji subhanahu wataala ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun malai ce ayat alquran ai la yumkinu imanuhum bi ghairihi min kutubillahi abin nufi duk wanda bai imani da qur'ani ba to ka sani ba zai imani da wani littafi ba daga cikin littattafan Allah ba da takzibihim bihi bayan sun riga sun karyata qur'ani lishtimalihi alal a'ja i'jaz saboda qur'ani ya kunshi dukkan dangin mu'jiza allati lam yashmal alaiha min ha wanda ba wani littafi koma bayan qur'ani da yazo da irin wannan mu'jiza washtimaluhu ala al-hujaj al-wadhiha kuma qur'ani ya kunshi hujjoji da dalilai waɗanda suke a fili wal ma'ani sharifa da kuma madaukakan ma'anoni wali annahu musaddiqun lil kutub al qadima kuma qur'ani ya zo da labarin duk littattafan da suka gabata kuma ya gaggata muwafiqan laha ya dace da su fi usulid dini a tushen addini فيلزم من من التكذيب به تكذيب غيره dukkan wanda ya karyata Qur'ani kenan kamar ya karyata duka domin duk sakon da Attaura ta zo da shi akwai a Qur'ani duk sakon da Injila ta zo da shi akwai a Qur'ani duk sakon da Zabura ta zo da shi akwai a Qur'ani kuma da ƙari inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi to kage a lokaci guda an ka karyata Qur'ani duka ka karyata domin duk abin da suka kunsa an dunkule an sa a ciki ƙaryata qur'ani kadai ƙaryata dukan ne an gane ko malai ce to wannan shine abin da yake dada nuna cewa lallai in mutum ya ƙaryata qur'ani to ya ƙaryata duka saboda duk abin da dukan suka zo da shi qur'ani ya kunsa li'anna ma fi ghairihi mawjudun fihi domin duk abin da ke cikin sauran akwai a cikin qur'ani fala yumkinu al-iman bi ghairihi ma at-takdhib bihi ba zai yi kace yi imani da at kuma baka yadda da qur'ani ba wannan ƙarya ne inda daga sai ka yi imani da attaura za ka yi imani da ƙur'ani domin ita attaura gabaki ɗayanta tana cikin ƙur'ani saƙon da ta ƙunsa har ma da ƙarin wanda ita bata zo da shi ba wannan shine ƙarshen suratul mursalati sai suratul naba'i malai ce suratul naba'i makkiyatun suratul naba'i sura ce makkiya Allah madaukakin sarki yayi wahayinta ga manzo Allah tun yana maka kafin ya hijira ya koma Madina suratul naba'i ita ce sura ta 78 cikin jerin gwanan surorin alqur'ani mai girma idan mai lissafi ya dauko daga sama malai ce wahiyar ihda arba'u na aya ayoyinta arba'in da ɗaya ne wa maudu'u har ra'isi abinda surar take karantarwa bayanin isbati anna risala bayanin tabbatar da cewa lallai manzanci wal qur'an da alkur'ani haqqun gaskiya ne wa anna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa kuma cewa Allah shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yuballighahu lin dan ya isar da sakon Qur'ani ga mutane wal istidlal da kuma kafa dalilai bil mahsusi da abin da ido ke iya gani alal ma'quli bisa ga abin da ido ma baya iya gani fatan ma Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon fahimtar ta ya bamu ikon aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim تحسبتون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki yace amma ya wai akan me suke yawan tambaya ne ai an ayi shay'in dangane da menene tambayar tambayar su ta yawa mutane sun yawaita tambaya game da sha'anin tashin alkiyama muminansu da kafiransu to shine Allah yake cewa wai akan me suke yawan tambaya ne ba wai dan bai sani ba ya sani amma dan ya ja hankalin su ya bada amsar da kansa kuma ya nuna musu muhimmancin wannan tambayar da suke yi tambaya akan tashin alkiyama kamar yadda muka faɗa tana iya zamowa ta ɗayan fuskoki guda uku fuska ta farko dan mutum ya mata tattali domin da yawa daga cikin sahabbai sun zo sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne tashin alkiyama sai manzo Allah yake ma a'adatta laha da kake tambayar me ka tanadan mata kaga kenan suna tambaya ne don su ji yaushe ne su daɗa kintsawa su daɗa yin tanadi da haka sahabin da ya tambaya sai ce ma a adattu laha min kasiri saumin wala salatin wala sadaka ya ma'aikin Allah ban mata wani shiri da kintsi ba na yawan sallah ko azumi ko sadaka walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu kololuwar abin da na tanada don guzurin alkiyama ni dai na san ina san Allah ina san manzo Allah sai manzo Allah yake kwantar da hankalinka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah to kuma mutum yana tare da abin da yake so a gobe kiyama to kaga wannan shine manufa ta farko da zai iya yiwa mutum ya tambaya game da tashin alkiyama a kanta manufa ta biyu tambaya dan kurewa mun gaji da gafara sa ba mu ga ba wai za a yi ne ko an fasa ne irin tambayar da kafirai suke wa annabi game da alkiyama yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa faqulat fis samawati wal ardh la تأتيكم illa بغتا يسألونك كأنك hafiyun an da aka tambaya ce sunanta ta mun gaji da gafara sa ba ga tsaho ba mun gaji da ana ta cewa za a yi za a yi za a yi to kuma zai iya yiwa tambaya ta uku dan akan wani lokaci ne za ta faru shin kusa ne ko nesa ne ba wai dan shiri ba ba kuma dan musu ba amma yaushe ne irin tambayar da Malaikar jibril ya zo yi wa annabi domin mu ya san ba wanda ya san amsa ta, to da haka bari ya tambayi annabin in ya ce bai sani ba ka ga ba wanda kuma ya isa ya ce shi ya sani da haka ya ce fa akhbirni ani sa'a ba ni labari game da tashin alkiyama mana yaushe ne a wani wata ne a wata shekara ce sai manzo Allah ce mal mas'ulu an hadi a'lamu min as sai me tambayar bai wanda ake tambayar sani ba ko wanda ake tambayar bai fi me tambayar sani ba ni da kai duk daya wai makafi sun yi dare duk ɗaya ba bambanci to kaga wannan su ne manufofi ɗayan uku da ake tambaya dangane da tashin alkiyama a kanta a nan Allah bai faɗi masu tambayar ba shin kafiran ne muminan ne masu yardan ne masu musun ne duk Allah bai faɗa ba daidai da faɗinsa tsalukan nasu ani sa'a duk mutane suna tambaya akan tashin alkiyama an samu mumine sun yi an samu kafurai sun yi wanda suka yadda sun yi wanda ba su yadda ba sun yi an gane ko to da haka ubangiji madaukakin sarki ce amma ya tasalu wai akan menene suke taimaka tambaya ne anin naba'il azim akan babban labari domin babu labarin da ya kai labarin tashin alkiyama girma labari ne da ya shafi kowa in ba labarin tashin alkiyama ba ba babban labari ba ne wani ya shafa bai shafi wani ba amma labari game da imani to wannan babban labari ne ya shafe ni ya shafe ka in kai ma ruwanka in baka yi ba ma ruwanka dan dai ya shafe ka an gane ko malai cewa kuri abu ziyadati ha asfatti a nan amma a wata kira'a a madadin amma ya ta sa'alu an gane ko wanda wanda suka karanta da amma an gane asali sun kalli alifin din da ke karshen mimin din ne wanda ba a fito da shi ba a rubuce da sai suka yi haƙus tafi litadulla alaihi suka yi haƙus tafi don ta nuna akwai shi domin asalin in ba a ƙur'ani bane ba za ka tambaya da larabci akan me ake tambaya to ba za ka ce amma ba sai dai ka ce amma amma akwai alif to amma shi ƙur'ani ya gagari kiyasi yadda Allah ya faɗa haka ake faɗa da haka yace amma ya tasa'alun a madadin amma ya tasa'alun da haka wata kira'ar a madadin amma sai a ce amma wannan ha'un din tana nuna cewa asalin wajen akwai alifin shi aka canja sai zama ha'u as-sakti malai ce yas'alu ba'd quraishin ba'dan abin nufi shashin quraishawa suna tambayar shashi wai maganar da Muhammad yake yi ko game da alkiyama nan gaskiya ne to gaskiya ne yaushe ne ku kun yarda sai Allah ya ce anin naba'il azim game da babban labari bayanun lidhalika shay'i bayani ne na wancan abu da suke yin tambayo a kansa wal istifham tambayar anan li tafkhimihi dan kamba ba al'amarin labarin ne ba wai dan ba a san shi bane ba ma'ana ubangiji ya sa baki ne akan maganar dan ya nuna magana ce fa mai girma ba fa karaman magana bace ba wanda yayi ma ya sani wanda bai yi ba ma ya sani wanda tambayar ma yana buƙatar amsar wanda bai yi tambayar ba ma yana buƙatar amsar domin ta shafe shi shine mutum tashin alkiyama to waɗansu malamai suka ce kalmar naba'u a larabci tana da bambanci da kalmar khabar khabar labarin da ya wuce amma naba'u labarin da zai zo gaba amma mu a hausa dukka muke labari labari an gane ko da haka kalmar naba'u da Allah ya amfani da ita nan yana nufin labarin abin da tukuna ba a yi shi ba gaba za a yi shi shine tashin alkiyama domin alkiyama ba a riga an yi ta ba amma za a yi ta a nan gaba to da haka kawai ɗansu malaman larabci suka ce inda ta Allah yi anil khabarin azim to sai ka ce gaba da labari babba wanda ya riga ya wuce amma anin naba'il azim labari babba wanda ba zo ba gaba zai zo amma waɗansu malaman suka ce a'a da kabaru da naba'u duk labari ake nufi ko ya wuce ko bai wuce ba suka ce domin a kissar huda-huda lokacin da tsuntsun huda-huda ya fita daga cikin tawagar ayari lokacin da annabi suleiman yake ran gadi ya zane ya tafi birnin saba ya je ya hango masarautar bilkis da ya dawo wajen annabi suleiman kaga ai abin da ya riga ya faru gama sai ce waji ka min saba'in bi naba'in yaqin na zo maka daga birnin saba da labarin da ya riga ya faru ni na gani ni ga nauni ba jiyau ba sannan kuma labari ne na gaskiya gani ne ya kori ji da haka suka ce kalmar naba'u za a iya amfani da ita da labarin da bai zo ba ko labarin da ya riga ya wuce duk ana faɗa sai dai kalmar khabar ita ba a amfani da ita sai ga labarin da ya riga ya wuce da haka Allah yake annin nabai azim game da babban labari wanda bai zo ba tukuna ga nan gaba zai zo mala yace wa huwa ma jaa bihi an-nabiyyu shine abinda manzo Allah ya zo da shi min al-qur'ani al ala al-islam wa mahtawa alayhi shine labarin da manzo Allah ya zo da shi dangane da al-qur'ani da duk abin da ya kunsa na musulunci da sauransu ubangiji yace allazi hum fihi mukhtalifun labarin da su kafirai suke saɓani game da shi wasu sun yadda wasu ba su yadda ba ko labarin da su mutane suke saɓani game da shi wasu sun yadda wasu ba su yadda ba idan muka ce su mutane kaga musulmi sun shiga kafirai sun shiga to musulmi kam sun yadda da tashin alkiyama kafirai ko ba su yadda ba da tashin alkiyama ko wasu daga cikin kafirai ba su yadda ba da tashin alkiyama to kaga da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba ai an samu saɓani mumine Allah ya musu shaida da cewa sun yadda الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن يدد الآخرة سوني مؤمني فما كافري فبس يدبا ضد سوما بعدك بوسبا بعدك بوسو زعم الذين كفروا أن لن يبأسوا قل بلى وربي لتبأسن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib wa yastanbi'unaka ahqqun huwa qul i wa rabbi innahu la haqq wa ma antum bimu'jizin da ka kafirai a cikin su akwai wanda basu yarda da lahira ba kwata kwata sun ce ba za ta zo ba ba za a yi ta ba tatsuniyar gizo da koki ce karya ne mumine kuma sun yarda ɗari bisa ɗari za a yi tashin alkiyama komai da komai da aka faɗa zai faru zai faru to kaga an samu saɓani الذين هم فيه الذين هم فيه مختلفون mutane sun yi saɓani game da tashin alkiyama da aka yi mun ce hum anan ana nufin muminai da kafirai to wannan shine amsa amma waɗansu malamai suka ce hum fihi mukhtalifuna ana magana ne da kafirai junansu su kadai a cikin kafirai tabbas akwai wanda sun yarda da za a yi tashin alkiyama akwai waɗanda kuma ba su yarda ba misali kafiran yahudawa su sun yarda za a yi tashin alkiyama domin sun ce lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda sun yarda za a yi alkiyama har za a shiga wuta har za a shiga aljanna amma inda matsalar take suka ce su wutar in ma sun shiga yan kwana bakwai ko shida za su yi su fito to kaga in baka yarda da cewa za a yi tashin alkiyama ba akwai wutar ya dabatun za ka shiga kwana shida ko bakwai lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai ba yahude sai ba nasari sun yadda kenan za a yi tashin alkiyama domin batun alkiyama ai sai batun aljanna ai sai bayan tashin alkiyama kaga kenan su sun yadda to har yanzu daga cikin kiristoci zaka ji suna ce maka ai a ƙarshe in duniya ta kare yesu zai zo ya ɗauki mutane ya cece su ya je ya sai su aljanna ma'ana dai sun yadda da cewa ne za a tashi alkiyama to nau'in kafiran da ba su yadda da za a yi tashin alkiyama ba cikin alkur'ani su ake kira da dahariyun وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر سنة وند أكي كرا الدهريون باقونا كافري بني بدهري معنا وند سكتي da hari? Ma'ana wanda suka ce da mutuwa da rayuwa da haihuwa da komai ba Allah ke gudanarwa ba zamani ke gudanarwa suka ce duk mutum in ya mutu bayan shekara ɗari uku zai ɓulla a wata ƙasa ya ci gaba da rayuwa a canja masa halitta a yi modernizing ɗinsa kuma ƙasa ke yin wannan kawai ka an binne ka a kano can can can shekara ɗari su sai ka ɓulla a amerika sai ka ɓulla a germany sai ka ɓulla a can suka ce wai wannan yasa za ka ga ana haihuwar yara masu ɗan karen waye kaga yaro yana da wayan babba mai shekaru da yawa ai asalinsa ba yaro bane dattijan wata ƙasa ne haka suka ce to kaga in ma kafiran ne junan su tunda waɗansu sun yadda wasu ba su yadda ba hum fihi mukhtalifun sun yi saƙani. an gane ko malai ce almu'minuna yuthbituna huwa alkafiruna yunkirunahu mu'minai sun yadda kafirai ba su yadda ba sai Allah ce kalla tabban na, da sannu za su sani ai ma yahullu bihim abin da zai sauka gare su ala inkarihim bisa ga musun da suke wa Allah na batun tashin alkiyama thumma sannan kalla tabbas sai alamun da sannu za su sani malike ta akidun wannan kalma ta biyu ta kalla sai alamuna karfafar ta farko ce wacce ta gabata waje a fihi bi summa an zo da kalmar summa a ta biyun lil izani bi anna al wa'id sani ashaddu min al awwal dan a nuna maka azaba ta biyun ta fi ta farkon tsanani domin duk abin da aka jona na farko da na biyu da summa ya nuna na farkon daban na biyun daban an gane ko domin al'adafu bi summa yufidu tartiba wa tarahi an gane ko safanin adafi da wau in aka ce kalla alamuna wa alamuna to zai iya yiwa nabiyin shine na farkon na farkon shine biyun duk ɗaya ne amma idan aka ce sun to ya nuna na farkon daban biyun daban da aka malai ce yana nuna azabar da za a yi musu a matakin farko ta musun tashin alkiyama bayan ta za a sake wata kuma ta biyun sai ta fi ta farkon tsanani ثم أومأ تعالى إلى القدرة alal البعث sai ubangiji zai nuni zuwa ga alamomi da dalilai da suke nuna cewa lallai alkiyama za ta tashi alamomi wanda ido ke iya gani da alamomi wanda ido baya gani sai dai hankali ya riska cikin jerin gwanin ayoyin da za su biyo baya wannan shine abin da za mu karanta idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga kan aya ta shida abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah ya tambaya ta farko ya ce as-su'al bayan ya ce salam wa alaikum salam sai ya ce as-su'al mal farqu bainahuma nafsul lawama nafsul mutma'inna nafsun da su ya yi cikin larabci Allah ka saka masa da alheri to amma akwai kurakurai na lugan larabci wanda ya kamata a ce duk kalmar nafsu nafsu dinnan ka sa musu ma'arifa domin dukkaninsu tsakanin abin da aka ambata bayan su sifa ne da mausu ko a kur'ani haka suka zo la uqsimu bi yawmil wa la uqsimu bin nafsil lawwama nafsu din tana da ma'arifa allawama din ma akwai ma'arifa a cikin ta to haka nan nafsu ta biyu shine nafsu mutma'inna ubangiji ya ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna annafsu akwai ma'arifa mutma'inna ma akwai ma'arifa sifa ce da musu to haka nan nafsun ammaratun bisu وما أبرئ نفسي إن النفس din akwai ma'arifa sifa wal mausu wannan wani abu ne abin da ya shafi girama ta larabci shi ina jin mai karatu mai rubuta wasiƙar zai fahimci abin da nake nufi to bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda uku sifofi da abin da aka tifanta na farko shine ubangiji subhanahu wata ya ce ina rantsuwa da ranar lahira kuma ina rantsuwa da rai mai yawan zargi to mece ce rai mai yawan zargi malamai suka ce ran ne. wanda idan ya aikata laifi daga baya ya gano kuskurensa zai dawo ya ci zargin kansa yana tuba ga Allah me yasa ma ne kaza me yasa ma ne kaza to wannan shine abin da ake nufi rai ne yawan zargi Allah yana yabawa wannan irin ranci kalmar rai kuma anan ana nufin zuciya domin kalmar nafsu ana faɗata ana nufin zuciya domin ita zuciya kamar yadda wasu malamai suka ce da dukkan alamu rai a maƙalaita da jikinta domin matukar mutum ya mutu to zuciyarsa daina motsa a take da aka yana nuna kamar rai a jikin zuciya yake shi yasa ko a bincike na likitoci da zara an yi mutuwa in likita ya zo kan gawa abin da yake fara duba shi ne ne bugun zuciya da zuciya ta daina bugawa to ba rai da aka shi yasa kalmar ran gaba ɗaya ma ana iya gaya wa zuciya kalmar naf ana iya gaya wa zuciya da haka da Allah subhanahu ta'ala yake ina rantsuwa da zuciya mai yawan zargi ya bone a nan domin zuciyarka ta zama tana zargin ka lokacin da kai ba daidai ba don ka tuba kai nadama wannan abin ya bone. rai ta biyu ita ce ran mumini wanda ya cika da imani ubangiji ya ce ya ayyatu hannafsul inna ya ke wannan rai mai cike da natsuwa domin shi mumini in ya mutu zai samu cikakkiyar natsuwa duk wata gwagwarmayar duniya da ka mutu ta sanadiyyar ta inda ka mutu da imani da ka mutu gwagwarmayar ta fara ne in jiya ka mutu kana cikin ciwo da tsananin wahala da ka mutu ciwon ya tafi kenan ka huta shi yasa a hausa idan mutum yana jiya ya mutu in aka zo tambaya ya ne jiki sai a ce ya ji sauki bahaushe mai jin hausa sosai in ya ji an ce ya ne jiki ya ji sauki to ya san me ake nufi ana nufin ya yi ne ya mutu manzo Allah ya tabbatar da haka lokacin da annabi yake ciwon ajali ciwon ta yayi tsanani yana suma yana farfadowa na na Fatima ta zo kansa tana wakar ba abata wayyo damuwar babana wayyo ciwon babana ma'ana babana ciwo ya dame shi sai manzo Allah ya kwantar da hankalinki laisa ala abiki karbun ba'da yau daga yau babanki ba zai sake ciwo ba zai zai ji sauki ma'ana zai rasu da mamaci ya rasu in dai mumini ne to ya huta da haka shi yasa ake kiran ran mumini bayan ya mutu da rai mai cikakkiyar natsuwa ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke rai mai cikakkiyar natsuwa irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati to sannan kuma rai ammaratun bisu wannan ana magana ne akan zuciya ta dukkan wani dan adam kowane dan adam ransa ammaratun bisu ce wannan shine abin da matan da suka yi gwagwarmaya da annabi yusuf suka faɗa matar sarkin misra bayan ta so ta yaudari yusuf allah ya tsare shi ba ta nasara a kansa ba da ka ce aka tambaye ta ma faɗa bukunna izrawar tunna yusuf an nafsihi kulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su قالت امرأة العزيز الآن حفحف الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الكائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء tace kuma duk wannan maganar da nayi ba zan wanke kaina ba domin ita zuciyar dan adam a bisa ga ɗabi'ar da Allah ya yi ta kullum zuga shi take yi laifi illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya ji kansa shine wanda in ta zuga shi ba zai karɓi zugan ba amma duk dan adam da ka sani normal shine kullum zuciyarsa tana nuna masa laifi ya je to amma idan Allah ya taimake ka ya tsare ka ya kare ka ko zuciyar ta yi sai ka ki karɓar zigar to wannan normal kowace iriyar zuciya nan shi yasa mai alburda yake fa inna ammarati bisu'i matta azab min jahaliha bi naziri shaybi wal haram yace fa inna ammarati sui mai umarta ta da aikata laifi ita ce zuciya matta azab ta ki ta karɓi wa'azi min jahaliha saboda tsananin wautarta bi naziri shaibi wal haram da ne gargadin furfura ko girma domin akwai lokacin da ya kamata a ce mutum shi da kansa yau kansa wa'azi da furfura ta fara fito maka ya kamata ka yi kanka wa'azi ka sani cewa ya kamata ka yi ritaya lokacin ritaya ka yi, ritaya daga komai ma'ana a kyautata kuma alaka da Allah subhanahu wata'ala a rage kawace-kawacen duniya domin lokaci ya riga ya fara nuni an fara masa alat danja ta fara kaɗa maka to har wanda ma ba hakan ba dan ka wani ya ce to malam ya ce in bai furfura ba mu ci gaba da sheke aya sai ba dole bane ya zama za ka yi furfurar ba dole bane ya zama za ka yi furfurar ya tambaya ta gaba ce ko takarda ce ta roƙon addu'a ya ce dan Allah ina roƙon addu'ar malam da ƴan uwa akan wa'yansu harkoki na alkhairi guda biyu da nake nema to muna fatan Allah maɗaukin sarki ya tabbatar maka da dukkanin waɗanda suke da bukata irin taka na wani abu da suka sa a gaba na alkhairi to Allah maɗaukin sarki ya biya bukata cikin musulmi takarda ta gaba yake ya halatta mutum ya dinga cewa dan Allah dan annabi ko kuma ka yi wa Allah ka yi wa annabi ma'ana dai matsalar magiya shin ana magiya da sunan wani ba Allah ba wannan matsala ce wacce take malamai sun yi saɓani a kanta amma magana mafi inganci shine ba a yi da sunan kowa sai Allah ayat suratul nisa ta farko ta yi ishara zuwa ga haka kuma ba a taɓa samun sahabbai sun ce wa wani ijunansu yi min dan annabi ba ko dan annabi ba inda aka taɓa samun wannan ku gane akwai bambanci tsakanin wannan matsalar da matsalar tawassuli tawassuli roƙon Allah ne shi ko magiya roƙon ɗan uwanka ne yi min kaza dan Allah ko bari dan Allah ko ba ni dan Allah to shin ana iya karawa a ce yi min dan annabi qur'ani bai nuna haka ba kuma hadisai ba su nuna haka ba bal qur'ani da yazo maganar magiya ta yi kawai dan Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku kiyaye allan da fa kuke wa junan magiya da sunansa in mutum zai roƙa ya ce ban dan Allah ba ni dan Allah yi dan Allah bari dan Allah wannan shine abin da sahabbai suka kasance suna yi shi yasa Allah yake to ku kiyaye allan da da kuke wa junan ku magiya da sunansa ku girmama shi ku yi abu dan shi ku bari dan shi tare da cewa Allah yake wal arham to shin wal arham ita ma arrahimu ana magiya da ita ne ku kiyaye kuma zumunci sai wasu malaman suka ce zumunci shi ma ana magiya da shi idan za ka roƙi dan uwanka ka ce dan Allah wa na kai mun ni fa kaninka ne to kalmar ni fa kaninka ne ai zumunci ne dan Allah baba ki mun to ai baba zumunci ke. dan Allah kuma wannan magiya ne wadansu malaman suka ce a nan wawul ɗin ba wawul adafi ne. wawul qat'u ne wawul qat'u shine a gabansa akwai wani fi'ili da aka shafe Wata wattaqullaha allazi tasaaluna bihi magana ta cika wal arhama an Uha. shi ku zumunci ku kiyaye shi ka ku yanke shi suka ce shine asalin zancen ba wai shi ma zumunci ana cewa ayi magiya da shi ba a'a shi zumunci abinda ake nufi shi kuma ku kiyaye shi ka ku yanke shi wannan shine abinda malamai suka faɗa kuma shine zance mafi inganci da yawa mun sha faɗa muna kuma nanatawa duk lokacin da irin wannan matsalar ta taso waɗansu da ba su da fahimta in aka ce ba a yin kaza da sunan annabi sai su ce ba a san annabi wanda wannan ba gaskiya bane ba duk sanda za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai da Abubakar ya masa ba ba za kuma ka kai ba baka kai sanda Umar ya masa ko Usman ko Aliyu ba shi ma ya fi son su sama da kai domin ya ba su ƴaƴansa ya auri ƴaƴansu kai ko bai baka ba bai auri ta ba ba dai karshe ba kenan to amma ga ya mana inda Abubakar ya taba cewa Umar yi min dan annabi gaya mana inda aliyu ya taɓa cewa usmanu yi min dan annabi gaya mana inda hassan da Hussaina suka taɓa cewa fatima mahaifiyarsu mamai mana dan annabi to rashin yin haka sai ya zama kiyayya in kiyayya ce kenan su ma ɗancan suke yi magana ce ta addini magana ce ta ilimi magana ce ta hankali ba ta wauta ba ba ta daɗe tabarma kunya da hauka ba domin wani in ya kasa gane karatun to sai a bar ma kunya da hauka a mai da abin faɗa to shi kuma ka'ida ne abin faɗa baya fada sai dai ya faɗa takarda ta karshe ce assalamu alaikum malam ne hukuncin addini akan kasuwancin sai kawo ta kalma ta turanci ko infonet ok internet ne so internet kamar harkar gold etc to ban fahimci me take nufi da kasuwancin intanet ba sai wannan wuke ba anan muka yi magana rizdol wanda aka yi yayin sa ya kare mun yi karatun a da sani na ko wata harka ce ta damfara da ta shigo kuma an gama yin ta ko wanda ke da rabon dashen duka ya sha an gama a yan da doki mutane kawai a ce maka wai ga wata harka ta gwal duk sati daya za ka samu linkin abin da ka sa ko ko sama da haka baka ga wanda yake harkar da kai ba kawai ya turo ma a kawo dan kawai kai barawan zaune ne ka zuba kuɗi kai ma a turo ma haba haba haba haba wannan hankali ma common sense ba zai yadda da wannan ba na maganar shari'a wannan shine cinikin kifi a ruwa cinikin tsuntsu a sama wannan shine tsantsar cinikin kifi a ruwa baka ga kifin ba baka komai ba a ciniki ka biya kuɗi wai a shiga a kamo to in ya shige ko gofa wannan shine abin da ya faru da haka wannan haka ce ta damfara kuma ina kyauta zaton hukumomin da suke kula da cin hanci da rashawa da tattalin arziki ya kamata a ce sun ɗau mataki a kan wannan ko sun ɗauka don dai kam tabbas da musulunci ake yi gwamnatin musulunci yadda take ba da tsaro akan dukiya ba za ta bar wannan shigar ta ba duk wanda suka zo da wannan sai an bi diddigi an kamo su kuɗin da suka cuci na mutane a biya su sannan su kansu mutanen sai an musu wani ladabi duk wanda ya wannan kasuwancin sai an masa ladabi domin wawa ne bai san kima kuɗi ba kawai wani a yanar gizo a banza kawai yake ga akawun zubo mun kuɗi kuma ka zuba ma wani ma wakila ba a ƙasar nan yake ba wani zai zo maka fa da rawar jiki malam kuma ma ba a ƙasar nan suke ba to ba a ƙasar nan suke ba ai tabbacin cewa madan faraji shi ko murna yake yi kama wanda aka yi wa asiri kamar mai bakin iyaye ba komai yake jan irin waɗannan abubuwan ba sun faru abu biyu ne mutumin da baya zikirin safe da yamma kuma Allah ya tara masa kuɗi dole ɗan nan fara su damfare shi saboda bai da wata kariya bai da wata kariya kuɗi ke gare shi amma bai da tsari bai da alaka da Allah bai da wayo gani yake yana da wayo amma waye iya na duniya ne shi ka ɗan duniya wayonsa yana iya cin ɗan duniya ɗan uwansa amma in kana da tsari daga Allah mai kyau ta hanyar zikirin safe da yamma zikirin kwanciya duk irin wannan damfara in ta zo ba za ta hauka ba Allah zai tsare ka ya kare ka abu na biyu duk mutumin da kaga ya fada irin wannan to tabbas in yaga kudin mutane galala zai fata wallahi lazi in yaga kudin mutane shi ma galala zai fata domin tsaba san banza ce tsaba san banza ce ba wai ba mai muku jaje bane wanda abin ya hauku bane muku jaje amma jajen tare da bulala dan gaba ku kiyaye dan gaba ku kiyaye duk wani attajiri mai waye wanda ya san kuɗi ka tambaye shi zai gaya maka wannan san banza ce wallahi wani attajiri a garin nan ya taba gaya mun wata magana ya ce ba da duk wanda ka an wafo wannan cikin masu kuɗi shi ma mai son banza ne in ba haka ba kuɗinka da ka sha wahala duk ruwa duk ɗari ka hau waju ka tafi legas ka dawo ka tsallake jet ɗin yan fashi ka sha da ƙyar ka zo kawai a zaune wani ya zo ya ce ka kawo a banza ka ɗauka ka bashi kai wani irin wawan banza ne sai dai in kai ma banza ka ke so kai ma in ka gani banza za ka ɗiba da dace waɗannan abubuwan guda biyu in dai mutum zai rike su Allah maɗaukin sarki zai tsare shi kar ka taɓa ɗaukar cewa kuɗin ka su za su kare ka ko wayan neman ka shi zai kare ka duk wayan ka wani ya fi ka wayo kuma wani zai haɗo da asiri da tsafi kan ya zo wajen ka to amma wannan zikirin da wurin da kake in yazo duk aljalin ba za su rako shi ba da sun tun karo kofar gidanka ko shagonka dole su tsaya waje sai ta huma tsurarsa Yazo shi yana rawar kafa an ba shi lakani da shafi ya shafe ka kai kuma kana ganin sa tsarara sai ya tafi ka daka kafa kai ma kai dariya ana kallon biri da banana shi yana ganin ka ruwa ruwa zai cuce ka kai kuma kana ganin sa ruwa ruwan gaja wannan shi ne amma matukar baka da tasiri na zikiri hidimar kuɗi ta hana ka karatun ƙur'ani hidimar kuɗi ta hana ka zikirin safa ta hana ka zikirin yamma kullum aka ga kai shiru ba la ilaha illallah kake ba canja dalolinka kake kana kwambatin ɗin su naira in yanzu daloli na suka koma naira za su zama kaza in an gama kana motsa baki ba istighfari bane wannan lissafi ne to ta ya za a yi wannan ba za su yi nasara akan wallahi sai sun yi nasara akan ka saboda irin wannan lissafin su sun fi kashi su sun fi kashi saboda duk wanda zai matuce ka to duk wayen da kake da shi sai yayi kokari ya kai shi ya dora domin shi yana hararo wa kansa tambayoyi ne da amsa yanzu in nace masa kaza ya ce min kaza to ni kuma sai in ce masa kaza to kai ba kawai abin da kake da shi iya amsa ka ba ka da tasa amsa kaga shi ko yana da tasa amsar yana da tasa kuma yana da wata safaya in ya gano ni ta nan in bullo ta sai in ya rufe sai in bulla can to taimakon kawai sai dai da Allah Allah madaukin sarki ya taimake mu Allah madaukin sarki ya kare mu barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh